Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada 2531 da kuma mita 41. A birnin Yamai kuma a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba ana iya jima a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma ta wasu gidajen rediyon da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM. Ana kuma iya bin mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a bi mu a yanar gizon mu ta VOA da kam kamar kullum masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safina sada sau dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a 17 ga watan Fabrairun shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Yau za mu taɓo wani marubuci ne Bello Muhammad Bello. Sai kuma Awal ja mai sana'ar kwalliya a fina-finan Hausa ta ɓangaren yadda ta zame masa sana'ar da yake ci yake sha da ita. Ko menene ƙalubalen sana'ar kwalliya? to ba zan manta ba akwai wata rana da muka je zani Nepal lokacin ban zama wani abu ba ina neman yadda zai yi akwai wani film da muka je yi shooting a nan jihar Kaduna ne ashir na goma ne darakta Alinuhu da Maryam Yana su ne jaruman film din na dauko wata hoda na sama Alinuhu a fuskar sa zan shafa masa to hodar idan ka san yadda aka yi na hada ta shine wata hoda na je na samu irin ta yan zazzaga din ne ta naira 15 eh. na je na samu wani fenti na ɗan har hada da dan sadabar to abinka da baka sani ba eh. da na je na haɗa ina shafa ma Alinuhu a fuskar shi da ya ba da gudu ba inda ya tsayawa shi a gindin famfo to da fatan ba za a ce in yi wasu maryam kwalliya ba <laughs> to a cikin shirin namu yau ba mu muku tambaya a shafinmu na facebook da twitter ba amma idan muka samu dama za ku ji wasu daga cikin sakonnin naku a shafinmu na intanet. To bari mu fara jin hirar Usman ah, da kuma mai sana'ar kwalliya a bisa al'akarin muhimmancin koyon sana'a ga matashi. To salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To da farko da muke magana. Sunana Awal Muhammad Danja daga jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Menene sana'a Awal? Sana'ar Awal ita ce harkar fina-finan Hausa. a cikin harkar fina-finan hausa kuma awal danja yana sana'ar ne ta kwalliya wato makeup. To ya aka ka fara wannan sana'a ta makeup har ka kai ga cikin harkar fim har zuwa yanzu sannan da me da me kuke yi a ciki? Harkar makeup na fara ta ne daga wata rana mun je location a nan jihar Kaduna da muka je wajejen sai aka ce to zo za a yi ma wani jarumi makeup to me makeup din da aka zo za a yi aikin da shi shi an ɗan sami matsala da shi abinda ake da buƙatar ya yi irin farashin da aka sa mishi ɗin kamar ya yi mishi kaɗan ne ko ya aka yi ni shi ne ban dai sani ba. To a daidai wannan lokacin sai na amshi kayan makeup ɗin sai na fara. Da na fara yin makeup ɗin sai wani jarumi a cikin masana'antar ana ce mishi awwal bauchi bauchi sai mun nuni da me zai hana ɗan ka ci gaba da makeup sai na ce to ni ta ina zan fara makeup bayan yanzu idan na ce ban san wace hoda zan siya ba kuma da ma zan fara ban san komai akai ba. Sai ce duk mutumin da kaga zai yi makeup a duniya yana yi ne a hankali a hankali ba ma mai ba kowace sana'a ce kakan fara ta ne a hankali haka kai ga gaci so dai bani wannan shawara kuma sai naga shawara ta yi daidai da abin da ya faɗa min to bari in fara to ka san duk abin da kake so a rayuwarka Allah yakan taimake ka akan shi har ka kai ga gaci to ba zan manta ba akwai wata rana da muka je zani up lokacin ban zama wani abu ba ina neman yadda zan yi akwai wani fim da ake ce ma wani fim da muka je yi shooting a nan jihar Kaduna ne Ashir na goma ne director Ali Nuhu da Maryam Yana su ne jaruman fim din na ɗauko wata hoda na samu linuhu a fuskarsa zan shafa masa to hodar idan ka san yadda aka yi na haɗa ta shine wata hoda na je na samu irin ta yan zazzaga din nan ta naira sha biyar eh. na je na samu wani fenti na ɗan har haɗa dai da ɗan saddabar to abinka da baka sani ba eh. da na je na haɗa ina shafa ma alino a fuskar tashi da ya ɗiba da gudu ba inda ya tsayawa shi a gindin famfo maza ya je wanke fuskar shi ya ce za a lalata mai fuska waye mutu waye tashi <laughs> in gaya maka a eh. ƙarshe dai har muka ɗan so mu ɗan samu rashin fahimta tsakanina da shi alinuhu eh. ashirin na goma a wannan lokacin shi ya shiga tsakanin mu ya daidaita ne ce a yi haƙuri lokacin da ya zo zai fara aikin nan yaron na memekob ya same ni ya ce mini shi sabon memekob ne inda aka ga kuskure a gaya mishi dan ya gyara mm. so wannan magana da aka gaya mu alinuhu sai ya fahimta a dama ya maka kaka darakta sai aka ji daɗi to daga nan shi kuma sai muka fara zama muka yi magana sai ya bani shawarwari akan abin nan din muna nan kuma sai muka haɗu da tahir ai tahir muka haɗu da adam e zango da falalu ɗorayi sai suke ta bani haske akan in za a yi haka a yi haka in an yi wannan za a yi wannan mhm. wata rana na taɓa zuwa waje zan yi shutin fim akwai wani fim suna fim ɗin balaraba sadiya da gil tana da kuraje a fuska kabara na yi matuƙar shan wahala a wannan makeup ɗin kafin in same shi yadda zan yi ƙarshe sai da na kira shi ainihin mai gida na a ɓangaren makeup wato tahir ai tahir mm. na ce mishi ana so za a yi kuraje a fuska da su aminu sayar ne shine daraktan cin fim yaya za a yi wannan kurajen a gansu da ruwa ruwa ya zo ya nuna min ya ce za ka yi kaza duk ya ɗaɗɗako kayan su dabaru a cikin kayan makeup dina ya nuna mini to abin ka da wanda baka sani ba kuma shi wannan daraktar zan yi aiki da shi babban darakta ne sai na kiɗi ne da aka zo yin aikin sai na gaza yin abin da za a yi to cikin ikon Allah kuma da basira da ko irin ɗan abin da nake da shi na ɗauko wancan na ɗauko wancan sai ni ma na ƙirƙiri nawan na ba da abin da ake so sai kuma daidai da hakan so wannan shine a ɗan takaice ta yadda aka yi har na fara makeup har na zo na samu kaina a wani matsayi inda ba taɓa tunanin zan kai ga hakan ba. Mm. To wannan sana'a ta makeup ta yaya take iya rike mutum misali yanzu da ita ka dogara koko kana da wata sana'a daban bayan ta? so ni in maka ta mahaukaci duk duniya yanzu babu wata sana'a da nake yi yanzu da ta wuce fim ina da wasu sana'o'in da nake yi a ƙasa amma dai fim ita ce jagora na domin bayan makeup din ina yin ina shirya fim hmm. ina kuma jagoranta wajen shirya fim to wannan da ita ne aure da ita nake tsawainiya har nake taimakon yan uwana da addini na da dukkanin sauran da nake mu'amala da su ta harka kuɗi har kafin ita ce jagora akan wannan al'amarin da nake gudanar da rayuwata. Wani kalubale kake fuskanta ko kuma wani kalubale ke cikin wannan sana'a? Kalubalen da muke fuskanta ni ta bangare na mai makeup shine rashin kwasa-kwasai da ita hukumar mu ta fina-finai ba ta shiryawa lokaci-lokaci wasu lokutan da dama sai dai kai ka bi hanyoyin da za ka bi don ganin ka sami yaya za a akwai social media da za ka shiga intanet kan duduba wasu abubuwan don ka sami ilimi akan abin wasu bangaren ta hanyoyin hakan muke bi kalubale babba shine din kawai rashin kwasa-kwasai da ba a yi mana ta bangaren wani ba mu da wani tallafi da za mu ce yau za mu dace a ce yau gwamnatin mu ko ta shigo cikin al'amuran nan ta ba mu tallafi ta ba mu gudunmawa ta ba mu goyon baya akan wannan sana'a tamu da za mu samu mu rike kanmu mu kuma rike wasu to wannan shine kalubalen da muke fuskanta eh to a malam awal yawanci zaka ga cewa musamman a kasashen mu na Hausa ko kuma kasashen mu da muke tasowa ana wa masu sana'ar fim kallon hadarin kaji wannan yana damun ka koko yaya kake da abu ka san wato usman kabara mm. ita harka da ka sani a duk duniya ba ta fim ba ko da da'awa kake ta musulunci mm. to akwai inda zaka haɗu da daidai akwai inda zaka haɗu da rashin daidai mm. to idan na ci karo da daidai dama ina so in yi daidai ne idan kuma na ci karo da akasin haka to dama ita rayuwa ta gaji haka dole ka haɗu da daidai dole ka haɗu da akasin haka to ni ta ɓangare na abin da ke bata mure a cikin masana'antar fim shine a ce in yi abin da ya gagare ni wannan shine babban abin da ya bata mini rai amma in baya ga shi ni ba ni da wani problem da wani ko da wata ko kuma da ita kanta masana'antar sannan kuma duk inda zan je a zo a ce yau ga dan fim ko abin nan duk wannan ni ba sa damu na ɗazu muna cikin sallar juma'a na fito wani ya zo ya gani sai ce mun la ga dan fim to dan fim baya sallar juma'a sai dame ne ba kawai gani yake shine dan fim idan mun taba zuwa masallacin juma'a za yi a a nan a garin Abuja da ni da Adam Ezango za mu sallah akwai waɗanda ba su samu sallah ba suna kallon mu muna sallah wai yan tim ne suke sallah ko to baibai din da ake kallon yan tim ya sha bamban da al'ada da addini da suke gudanarwa ja, yanzu misali uh, in aka ce ka yi kira ga mutanen gari su fahimci ina kuka dosa me zaka ce abin da zan yi kira ga mutanen gari shine duk harkar da aka ce ba ka da ilimi ko ba ka da sani a kanta to ya kamata ka nemi sani ko kuma waɗanda suke yin abin nan ba daidai ba duk ubangijinmu wanda ya halice mu shi da kansa yi ma kansa ya ce ta arufu ni kabala an ta abu duni ka sanni kafin kai min bauta to idan har wanda ya halice mu zai yi ma kanshi hannun kirari to kai ɗan adam idan har ka zo kana abu aka ga ba daidai kake yi ba ya kamata a kirawo ku a zaunar da ku wala Allah shugabanni wanda duk ma wanda yake ganin kai ba daidai bane ba mm. a cikin fina-finai ko a cikin gari ko a wajen ɗaurin aure ko a wajen suna ko kamar yadda na ce maka haɗu da wannan masallaci yau wa dama ina son ganin ka a cikin fim kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza mm. shikenan idan abin nan da kai kai ne kai sai ka gaya mishi ga dalili ga dalili sai ka wayar mai da kai mm. idan kuma ba kai bane kai darakta ne ya saka ka kai sai ka ce to bangare kaza ba hurumi na bane wane ne ya darakta amma in Allah ya yarda zan tambaye da shi in kuma ka san amsar abin da yasa aka yi sai ka gaya wa mutum hmm. amma mutum bai fahimce ka ba bai ma san ka ba bai san a ina kake ba bai kuma san taya ka fara ba kuma ina kake so ka je daga ina ka fito amma kawai sai ya ɗauki tsangwama ta daban ya ɗora maka kuma da za ka bibiya ka je ka gani wallahi zaka samu shi abin da yake aikatawa wanda baka sani ba ya fi kai domin kai ba wani shari kake aikatawa ba mm. sana'a kake yi kake neman yadda zaka tafiyatar da al'amuran rayuwarka kake neman yadda zaka gudanar da iyalinka kake mm. neman yadda zaka kare ma kanka mutunci zaka kare ma yan uwanka zaka kare ma addininka mm. idan ka ce abin da ake yi ba daidai bane to zo ka gaya mana ga yadda za ku bi ku daidai in ka gaya mana yadda za mu daidai ai an adam ne mu sai mu ɗauka idan kuma mu ɗauka ba to ne kake da damar da zaka je kai magana da mu a duniya ka gaya a kafofin watsa labarai ko ina ne baka ji mana mutunci ai kun yi ba daidai ba mun gaya muku kuma ba ku ɗauki shawara ba hmm. so ina kira ga al'ummar jihar kasar mu baki daya hmm. da ta duniya ga duk inda ake kallon mu in aka ga mun yi ba daidai ba akwai website ɗinmu akwai lambobin wayarmu akwai pejika pejika a social media daban inda zaka isar da ka kuma ya iso gare mu so da Allah da annabi idan an ga mun yi ba daidai ba a daina tsangon mu a daina kyaran mu kuma a daina mana jimillar kuɗin goro a kira mu a yi mana nasiha a gaya mana kuma a shirye muke zamu mu ɗauki nasiha insha Allah muna godiya sosai awal danja sai wani lokacin Allah kai mu za mu sake lalubar ka inda hali to na gode Usman Kabara ina ma gidan rediyon America fatan alkhairi da dukkanin ma'aikatan fatan su Allah ubangiji ya kare ku ya ɗaukaka ku amin nagode wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa alaikum assalam ya yara gobe na nake ci ayya yara gobe na nake ci kaji kalangu na canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci shina kai malo kana na zan ya shato mammalo gumi da yake ci kaya yara gumi na nake ci zowa zuwa ofis koye ofis maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kaya yara gumi na kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Sai an sha wuya a kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Kama da zamani na kawai mu a ƙaznike yawo na. zan hanna hau doki na hau keke ina bin sababur Yanzu gani akan motoci na tabbata gobe na ke ci. Kayan yara gobe na ke ci. Kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gobe na yake ci. Kayan yara gobe na ke ci. Shata alhaji dan kadnawa yau ya zo Legas ya zauna. Amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gobe na nake ce. Kayan yara kama rubutu wannan shi ma gumi da yake ci kayan yara gumi na nake shi Ina ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan ba wannan gumi na yake ce kayan yara gumi na nake ci idan kaga mutum yana zanna tsaf kuma yayi naɗi ya zanna Hayya ban ka fara alkyaba ya fila fila ya zauna shi ma wannan gumi na yake ce kayan yara gumi na nake ci yaro ne mai kuɗi ka ji daɗi yau kowane gumi daɗi Alhaji eh, Mamman Shata. Amin amin. Kin san wato yana da hikimar magana sosai kuma kar a manta kamar yadda muka ce za mu tattauna da wani bawan Allah Muhammad Bello ko? Bello Muhammad Bello eh. wanda kuma marubuci ne da ya rubuta wani littafi na hikima, hikima karin magana da mm. salon magana. Magana cikin hikima. Hikima da mm, sauransu mm, to to to amma kafin mu je nan din mun ji hira ne da awal danja wanda yake harkar makeup. Kin ji da yanda ya faɗi yanda yake shiga ya shiga harkar yadda yake kama kama tun farko a ciki sannan har ya zo saboda yawan tambaya da bi da ladabi sai kuma ya gane kansa na manta da wata tambaya da wani eh. Abdullahi Muhammad <laughs> me ya mai baka eh, tambaye shi ba eh. ya ce wai to su yan matan ƙauyen su sai na su samu hodin da za su dinga sawa a kuma tu suna yin kyau kin san kamar da yake magana yake cewa akwai ran da yake kwalliya ya so hoda irin yar fanke mm. kaɗin na naira sha biyar ya hada kawai ya sa ma mm. ala'afu sai ruga famfo ya wanke gaskiya kuma abin shiga wannan ban sha'awa sana'a sana'a eh, ce eh. kwarin guntun gatarin ka yafi sare ka bani kwarai da haka yake to kafin mu je mu domin ana lalubo mana shi Bello Muhammad Bello cikin san harkar waya wani lokaci sai mm-hmm. hakuri to akwai sakonnin da yanzu haka suke bin mu akan shafin Facebook din mu live da ake yanzu haka mm. ah, wani Usman Jibrin Funtuwa yace yau da gobe ma yau ma ta ciki muke oh ya ce yau ma ta ciki yau kuma ta maganan kwalliya muke yi Allah ya kawo mana <laughs> abincin da za mu ci wai ba ta kwalliya suke ba to amma kuma ai da ruwan ciki ake jan na rijiya in za ka je sana'ar neman abinci ai muna kyauta zaton za ka dan yi wanka ka dan yi shafa mai ka dan fice abinka sannan kuma sana'a ce da kila in sana'ar ka ce kai ma da ita kuma za ka ci abinci kwarai eh to saboda haka sai kuma Faruk Bello ya ce 'yan fim don Allah ku yi gyara saboda zargin da ake muku ya yi yawa shi sa na tambaye shi a ciki mm, na mm. ce mutane suna musu kallon hadarin kajiya za su mm. su gyara ya ce to yana kira su a gaya musu gaskiya in ba su kyauta ba a ce ba su kyauta ba a kira su ko a waya ko a social media da sauransu to sai kuma akwai fatima alhassan dan batta ta ce allah ya taimaka voa to mun gode sosai akwai nasiru haruna karkana ya ce Allah ya ƙara lafiya da kwanciyar hankali VOA to Allah ya ƙara mana duk gaba daya. To kin san irin wa'annan sakonnin da muke karanta a shafin Facebook Live masu bi kai tsaye suna nan suna ta hmm, kallon mu hmm, suna saurare da hmm. sauransu kuma muna kira ga mutane su ci gaba da bin irin wa'annan shafukan namu saboda wani zaki ga ba rediyo a sa amma yana nan ta waya yana ta sada zumunci tare da mu. Eh to yanzu ke wai kwalliya bari in dawo kafin mu sami wannan da muke ta nema a waya. Kwalliya kwalliya yaya abin yake nake ne ke ke kina yasa kwalliya ita kwalliya ko ko ba ta fim ba nake magana normal kwalliya kin ji an ce kauye yan matan kauye ba ba sa ai fa wanda ya kai yan matan kauye kwalliya saboda eh. idan yarinya ma an ka lura in an ma mm. fi sayan kayan ta to ta iya eh. kwalliya oh kai kaman abin da take sayarwa to Usman kai zaka ga mai mm. talle ne kasan kasan ka sai kayan ta eh, amma in kaga ta ta shafa shafan nan ta ina ga shi sai wani hadda wani gazal da ake sawa ta wani kwanto ta bayan ido kaga <laughs> a dan samu wani jan baki a daga a gushi to in ka gabar da ta kwalliya ai ka fi dan zuwa wurin ta dai kai sai kwalliya akan eh, wanda za ka ganta dai ga ta nan ba kwalliya ne. to kwalliya misali a maganan in mata da miji ne misali mm. ko saurayi da budurwa akwai rawar da take taka kun san kuma ta kun fi sani kwalliya kuna ga wani tasiri take yi kwarai da gaske eh. ai ita kwalliya usman kamar mace aka mm. ce idan tana eh, budurwa mm. ta yi ma samari ko kwalliya dan ta dan yi kasuwa idan ta yi aure ta ma ƴaƴanta ah. sannan idan ta tsufa ta ma jikoki a ah, ni ban san wannan san kanya za ta girma ta yi aure ta ma ƴaƴanta mijin ba a to ai to miji wai ai dai su gani tun ma su ga dai ai to ai da ba shi wannan miji dole ne yawa to <laughs> saboda ai ne ce miji kawai su a can su je su jira ta su matar ta musu <laughs> to amma misali kina ga kwalliya wurin namiji tana daukan hankalin misali ma'aurata misali kwarai ya fesa kwalliya ko yaushe kana ce ne kai ya cika kakali a a ai namiji ma mai kwalliya zaka ga bai rasa mm. ko bai so ana son shi eh. ko bai bi ana bin shi eh. in dai kwalliyan nan to sai mu ce sai a dage a ci gaba da yin kwalliya wanda kuma har yanzu kamar yadda muka ce muna ta neman shi Bello Muhammad Bello ta waya wanda mm. kuma da mun same shi za ku ji mun hada kai tsaye da shi bari mu ci mm. gaba da duba sakonnin da kuka aiko ta shafin namu akwai wani oh wani Zayyan Muhammad Fakai yana magana ne akan irin hikima ta alhaji dr mamman shata ka tsina mm. wurin magana ya ce mm. to allah ubangiji ya sa ah, ya ji kanshi da rahama to amin amin sai mubarak ke kememe musa kamba Eh. yau to amma bi mana kimimi ba tun daga gashi ya sadu da bu a cikin <laughs> facebook eh. ya ce allah ya taimaki ma'aikatan voa gaba ɗayan ku to amma muna godiya sai ya ce wannan ma sha'ibu ya ce oh, usman da sauran ma'aikata na gaida ku da aiki a cikin shirin yau da gobe kenan yau sai kuma wani yake cewa voa kwalliya ma maza suna yi don burge 'yan mata mm. ah, kaji magana da <laughs> dai <laughs> to sai kuma ba guda haruna ya ce saura irinmu masu yi wa motocin hawa kwalliya oh to saura wai a tabo oh, irin su masu yi wa eh. motocin hawa kwalliya kin san sukan fimfa mota sukan ce fimfin eh, eh. ko motocin hawa kwalliya yanzu haka na yi wa wata motar hawa ta kwalliya mutane da yawa har da larabawa an zo ana kallo yanzu haka yake yi ko to to, eh, yanzu abin da za a yi shine kai ba gudu Haruna ko eh. ya samu tunda da yana iya ganin mu a shafin VOA Hausa eh. kar mu tallata lambar shi akai a duniya ya mana sako a cikin inbox kenan cewa sana'a ce mu sani yaya yake da ita da yanda zamu yi magana da shi ya gaya mana sai mu tambaye shi mu ji wai abin yake tunda kila wata sabuwar sana'a ce ya mm, gano wa kanshi mm, eh to sannan kuma akwai uh, abdullahi yusuf adamu shi ma ya ce muna muku fatan alheri to bari mu koma wurin wannan uh, littafi na shi bello muhammad bello da muka ce za mu tattauna akan shi wanda layin waya ke ta bamu mm. matsalar wurin neman shi ya yi maganganu a kan kusan da turanci ya rubuta mm, littafin ɗan karamin littafi ne haka ya mm. sa masa suna small world golden words to wannan littafin wato ya karamar duniya ce amma kuma akwai maganganu na hikima wato wanda ya misalta su da golden words mm. eh, to wato kalaman zinare ke da mm, to mm. na ga kin dan tuturu wasu kin fassara su fassaru mana mu dan dama abin da samu magana da shi mu ji magana da a page na 38 ce kaman magana ce ya ce kaman da dai turanci ya yi amma dai kaman da kwai abin a Hausa ya ce kaman haramiyarka abin ka dauka kamar haram urinka shine al'adar wasu mm. ya ce kamar abin kuyyarka shine addinin wani mm. ya ce kamar kwarewarka shine abin shine mm. yau da kullum din wani sannan abin da ka yarda da shi shine abin da wani ya dauka da wasa sannan ya ce a takaice yadda ka ɗauki wani haka ba haka wani yake ba saboda haka ka yi rayuwarka ka bar kowa da ya tashi haka yake kuwa to yanzu misali a wannan maganar da yi in za mu yi mata fashin baki me zaki fasa mana akai to ai usman kamar abin da ke faruwa da mu a yau da kullun ne mm. kai baka kalli abin da ke gaban ka ba amma kana nan kana hango abin da ke gaban wani mm. kamar kana nan kana hangen wani ko kuma kai dan addinin mm. da na wannan bai zama ɗaya ba sai ka tsane shi ko ka eh, amince shi saboda eh, wannan wato ba juriyar juna da jibintar juna eh, misali wannan addinin shi daban wannan al'ada shi daban kamar da ake cewa tuwon wani gubar wani eh to gashi nan dai har yanzu dai kan layi yaƙi mana fa to amma ba mamaki mu ba da damar idan masu sauraro suna jin mu in wani layi ya shigo kaman a lambar mu ta alama tarawa nan ɗaya mm, biyu mm. sifili biyu a biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wanda ya fara shigo to za mu ɗauke shi mu ji kila da gudunmawar da zai ba mu to ga wani ma daga kaduna salamu alaikum wane ne a kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da haka da wa muke magana. Alhaji Usman Kabara sannan ku da duk waɗanda kuke zaune kuke wannan kokari ku na yau da gobe. Kai sai kuna magana da ɗan samarin yaran nan ne na Kaduna. Eh. Lera local government Yusuf Mabalo. Na Ramma ba. Jamal Balo kana sa a samun layi. <laughs> Ka ba mu sirrin mu. Kullum muna tare da ku ne Usman. To a gaida mana da Ramma. To to akan me za ka yi magana akan yanayin adabin hikimar magana ko ko maganar sana'a ka fara ta tun daga ƙwarazani har ka ƙware. Eh gaskiya zan yi bayani ne akan maganar sana'a. To, kamar yadda muka ji labari akan yadda dan ja karfi da yaji ya koyi kwalliya ta zame masa sana'a da yake dogara da ita. <laughs> Alhaji Usman kai tsaye wato mu da yake nan manoma ne lera local government Aminaka kenan. Mm. Da noma muka dogara da Allah. Mm. damuwanmu kawai wallahi mu akwai manoma mm. akwai masu kokari samari amma hanyoyi ne wallahi usman ya gagare mu Eh, wannan gidan rediyo na yau da mm. gobe mm. Allah ya saka muku da alheri amin amin muna so ku taimake mu gwamnatin namu mai adalci mm. yan rufayi Allah ya saka mai da alheri da shi da gwamna lalon na plateau wato mutanen nan suna da adalci don eh. kowa sai san eh. barka kawai. Eh yanzu yanzu ta hanya ce. A eh. wannan fili ne yau da gobe ku taimake mu da Allah ku mana magana akan waɗannan hanyoyi da mu wallahi sana'ar mu noma ne. Eh to alƙawarin da zan maka ba zan maka alƙawarin cewa zamu magana akan waɗannan hanyoyin ba amma zamu iya mu tabo darasin da ya shafi duka ma amfanin kowa a ƙasashen mu na Afirka da Najeriya gaba ɗaya akan mahimmancin fidda hanyoyi na muna muna iya yi ma Bello mun gode sosai da kiranka. Allah ya saka muku da alheri. Amin amin sai wani lokaci. Mm. So Eh, na ramma <laughs> ya ce ramma ce eh, kamar misali da yake magana ko da ba mu magana da a ce akan wani gari ba ko wani gwamna mm, kan mm. wata hanya ai duka gaba ɗayan ake magana akan cewa ga mahimmancin noma ko sana'ar noma eh. ga mahimmancin a da hanya ta fitar da amfanin gona ya dan koma kan noma kuma yana da kyau a wannan mm. lokacin yanzu hankalin su ya dan koma ana ta ganin amfanin noman noman musamman akwai wani da na sani matashi ne shi ma da ba zan faɗi sunan shi ba amma yayi noma yake ce mun a shekarar da ta wuce ce sai da kusan ya samu kusan buhu tamanin a kai eh. to karshe ina ga mun samu bello muhammad bello a kankanin lokaci duk da yake dai akalla za mu yi magana da shi ko da minti uku ne allah su layi ne mana ah, halin eh mm-hmm. salamu alaikum malam bello muhammad wa alaikum salam wa yawwa barka da haka. barka mu dai mala to layi ya bamu wahala amma tunda mun same ka din da farko ah, za ka iya dan bamu a cikin minti daya wane ne bello muhammad bello eh to sunana kamar yadda ka faɗa mm. na bello muhammad bello mm. kuma ni haifafan garin zazzaune mm. a kaduna state kuma na yi karatu na fara primary a zaria na yi secondary a zaria sannan na yi jami'ar ahmad bello kafin na taho nan amurka na yi karatun business administration a the university a tennessee sannan na yi masters a public administration uh, University of uh, the District of Columbia. Ai, to, to alhamdulillah to gashi kuma ka yi abin da ya shafi harkokin mulki harkokin mm. kasuwanci sai kuma ga ka a rubutun adabi misali wannan littafin da ka rubuta na Small World Golden Words. Mm. Eto, eh, to na daɗe da fara rubutu mm. da yake gaskiya ina da son karatu da bincike dai haka. To amma ita wannan rubutu da nike yi ba na koya ta a makaranta ba ne hmm. ina yi ne saboda na lura cewar mutane da yawa suna da bukatar fahimtar junarsu amma kuma hmm. hanya rubutu ita ce hanya mafi inganci ta yadda mutane za su eh, gane menene ra'ayoyin da ke eh, da hmm. suke da shi game da abubuwa na harkar duniya da sauransu haka. eh sai ka fara kawai ka rubuta wannan littafin to a takaice shi wannan littafin me ya kunsa a dunkule me ya ka da shi din bayan wannan mun ji inda ka hmm. nufa amma me ya kunsa misali a dunkule eh to a turanci ana ce ana ce ma akwai wata kalma ana ce da ita aphorism hmm. to gaskiya a hausance dai ina tunanin dai aphorism ana nufin kila kamar karin magana kenan hmm. magana cikin hikima karin magana cikin hikima shine yawwa ma'ana to littafin ya kunshi abubuwa da dama hmm. abin daga maganan ra'ayi ne nawa hmm. game da maganar ko misali karatu ko aure ko siyasa da harkan gwamnati da sauransu. Hmm. To aphorism yana iya kasancewa za ka iya bayani game da naka ra'ayin kuma game da taka fahimtar ga kowane irin harka ko kuma kowane fanni na rayuwa. Eh, to, ah, mu je kai tsaye tunda lokaci ya tafi ba za mu samu dama ba kila sai wani lokacin eh, amma dai amma dai amma dai kafin mu samu lokacin za mu sake ajiyewa wannan littafin da ka rubuta da turanci ba ka rubuta da Hausa ba eh to ka san kai kanka ina tunanin dabadun. wannan aiki da kake yi ba mm. ta yiwu kafi iya turanci a bisa hausa <laughs> kuma eh. kafi iya rubutu eh. to abin da za mu za mu sake da wani lokaci da kai don gaskiya ba mu gama ba wannan lokaci bai mu ba amma za mu sake lalubo ka mun gode sosai bello mm. yawa to kin ji fa sai wani lokacin kan dole zai mu tattara ina mu ina mu mm, maryamu safina sai ce sai mu hakuri ko eh, sai mako kuma <laughs> me zuwa za mu ci gaba eh to yanzu a madadin Julius Gresham wanda ita ce ta bada umarnin shirin da injiniya Jan sai Jarmai da ya hada mu a Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta